je na gano amma ina kafin wani lokaci shikenan sai rikici ya barke sai ka tashi ka yi karatu ka yi karatu sai wani hadisi yaro ce wannan hadisin duk ƙarya ne algata ce a ka yaro ya ce a duba wuri kaza duba wuri kaza shikenan sai aka ce albani ya zo ya koya wa yara rashin kunya a ba haka bane wai da jayi a ba haka bane matsalar shine wannan philosophical thought na salaf shine kawai ku je ku yi karatu ku zo ku karantar da mutane sannan in kuka ji karatu wani ya fi ka je kaka koya in ka ji kana da bukata je kai koya maka shikenan kai mu abin da muka dauka kenan shi yasa da gemu da furfura da tsufa da girman malanta da kaza wallahi bai halatta ya hana ka zuwa karatu ba imam shafi'i ya wuce shekara 60 karatu yake sai ya tuntuban harshe ya kuskuren fassara wata kalmar larabci ce ashe tana da ma'ana biyu ko fiye da biyu sai mata fassarar da ba ita ta dace ba sai ga yana buƙatar ƙarin larabci sai ya rufe makarantar yaga kuma irin wannan larabcin ba a ba conventional makarantu ba ne makarantu ne na larabawan daji wato wannan zai tafi ya zauna cikin larabawa ne ya ji yaya suke yin larabci sai je zauna imamu shafi'i sai da ya shekara biyar masters da phd kenan masters da phd ya je zauna cikin larabawa ya kwana da su ya wuni yana kiwon raƙumi ya ci abinci da su komai ya je ya jiyo yadda suke yi ya da sai sake buɗe makaranta a lokacin sai da ya zama kamar wahayin larabci ake mishi kai har sai da ya zo yana cewa walau la shi'ru bil ulama yuzri la kuntul yawma ash'ara min labidi yace kun ganni nan na iya larabci larabcin da duk abin da nake so in mai waka zan iya mishi waka ya ce ba dan waka in te yawa a bakin malami tana rage mai daraja ba ya ce wallahi da sai na fi labidu waka to kai sai ka ce waye labidu to labidu wani mawaki ne wanda har manzan Allah sai da ya jinjina mai ya ce ya iya har manzan Allah sai da ya ce wane ya iya waka a jahiliya ne amma sai da manzan Allah ya ce ya iya sai da ya ce tun da ake waka a jahiliya ba a taba waka mai gaskiya da daɗi irin tashi ba amma shafi'i ya ce saboda larabci da zai fi wannan iya waka saboda ya kwankwada me yasa ya je ya ƙara karatu na karka sake kana ilimi har iliminka ya disashe ka zama baka dace da zamaninka ko baka dace da wuri kaza ko wuri kaza ba ka rinka kokari kana updating kuna ganin ga tsofaffin headmastocinmu nan su suka yi mana headmaster muna primary in ka tafi fce yanzu sai ka je ka gansu da jikokinsu da yana da grade 2 ne ya yi basawa teachers college ya yi upe ta yi wtc tun shekarun da sai kaga yanzu ya koma ya tafi yana nce da ya yi college of advanced studies eh? ya je ya samu nce yanzu sai kaga ya je yana b8 da yana da masters sai ga ya je yana phd sai ka ce wannan tsohon yaushe ma zai ci albarkar ilimin kai baka san ilimi ba ne shi da ya girma cikin shi ya san girman ilimin sai ka je ka gan shi headmaster ne tsohon headmaster amma sai ka ga ya je ya zaunar da kanshi a nce yana yi in an ba da asamin ya shiga yayi duk abin da aka zaunar da waɗannan ana yi yayi saboda ya san mutuncin ilimi kuna nan cikin gari malaman bidi'a sun ɗirka muku girman kai saboda kai ɗan ƙungiya kaza ne ɗan ɗariƙa kaza ne kar ka je wuri kaza kar kai kaza kar kai kaza sai a waye gari bayan lokaci shi shikenan an ture ku out of line saboda mai ba ku da ilimin da kuma za ku ci gaba da bayarwa sai ka koma kuma kana ta faɗa don haka ku tashi duk inda ka ji ilimi jama'a ka tashi ka tafi matsala komai kankantar ta tafi ka je ka samuwa ne algafa ta malam e na ji an ce ka iya ilimin arudi na zo ka koya mini maka Allah na ji an ce Allah ya maka baiwa game da hau koya min na ji ka iya hadisi na ji ka iya tajwidi maka Allah a koya mini duk ka'idar da ya baka kuma dole ka bi tun daga annabi Musa an kafa min sharadi karka ce a ni ma malami ne yaushe za a yi min sharadi in ya ce ina bacci ba a tashi na in ya ce kullum sai ka ɗibo bokiti ruwa biyu sai ka yi ɗibo ruwa bokiti biyu kullum sai ka ce maka Allah an gama gari na wayewa sai ka sawo riga ka zo ka cika bokiti eh, abin nan biyu wata rama ka ce akara maka Allah in na kai biyar yaya sai ce Allah ya kara ma albarka sai ka kai malam ibrahim na tsuguna in ka je kano je ka dukkana sun san waye malam ibrahim na tsugune malami ne ya je karo ilimi a hannun malamin shi ran nan ya zo daukan karatu da hantsi sai aka ce malamin shi ya fita lafiya malam ya fita irin wannan lokaci muna zuwa ɗaukan karatu sai aka ce ai shadda gidan malam ta cika shine ya tafi nemo wa zai gyara mai shadda <laughs> ita muna garin nan sai ya cire rigar shi ya zauna daga shi sai bante wannan maganar ane maka 18 kaza ne wajen 1874 aka yi wannan abin sai ya cire sai ya zauna daga shi sai dan bante ya je ya farke shadda ya kwashe ta kafin mala ya dawo ya gyara ta mala ya dawo da shi da 'yan aiki ce ai mun zo an ce baka ne ce wallahi kaza kaza sai ya ce ai na gyara ta ya ce ibrahim allah ya maka albarka duniya da lahira allah albarkaci ilminka allah albarkaci zuriyarka allah albarkaci kaza allah albarkaci kaza allah albarkaci kaza karamin misali shine nasir kabara yana daga cikin kananan almajiran mala ibrahim na tsuguni nasir kabara cikin yan kanana ike wa yake maganan manyan kuma saboda haka wallahi ku gane ilimi ya kai kuma ya cancanta a tashi a tafi ko ina ne ibnu abbasin allah ya kara mishi yarda ya ce in ya tafi gidan malami ya biya mai karatu baya sallama da malamin sai ya samu wuri sai ya zauna idan tafiya ta yi tafiya bacci ya ɗauke shi iska ta zo ta tabbudo mishi ciyayi tana zuba mishi a jika tambayar shi aka yi alagafa ta malam ga kaɗan matsilin yaro amma da karatu da yawa sai ya ce wallahi duk inda na ji malami da karatu tafiya nake kuma in na je ce ni ba zama da malami na sai in zama na a kofar gida in bacci ya zo in kwanta da guguwa da iska duk ta kare a kaina malam ya fito in yi gaisuwa malam ya biya min karatu na sannan tafiya ce kun ji yadda na tara karatu yaushe za ka ce kana son karatu amma kuma girman da kake da shi da kasaita a je aji sai ka harɗa kafa sai ka sa wani tabaran karya sai ka sa gilashi ka sanya hu ka karkata ta a gaban malaminka wai kai ga dan duniya wai kai ka ba fa zo karin ilimin ne ba dan kana bukata ba yau ba sai ka tsaya ofishin ka kai siyasa ka ba ka zo gaban malaminka sai ka dubi wannan malamin yaya ɗabi'a shi yaya al'ada shi menene a wurin shi mutuntawa wanda bai saba addini na ba sai ka yi sai ku rabu lafiya ya sa maka albarka sai ka je ka kafa sarautar ka ta malanta a can gaba amma ba a gaban malaminka ba kar ku damu kun ga 'yan boko suna wulakanta malaman su sunna an nuna mana girman mutumin duk da ya koya maka ilimi musulmi ne kafiri ne a'a karatun da ya koya maka na qur'ani ne a'a karatun physics ne a ya karantar da kai commerce ne ko mathematics ko me yake karantar da kai ka faɗi kalmar girma kuma zuciyarka ta ƙudurce yana da daraja domin in bai da daraja yaya zai karantar da kai wannan abin da yake da daraja a wurinka kada saka maka cewa karatun boko karatun banza ne don yana karantar da ni boko shine zai bata min lokaci bokon banza za mu ci boko a lahira ne zauna ku ci arabiya a lahira so duk wannan abin jama'a mu'amala da 'yan bidi'a su ne suka rugurguza mutuncin ilimi amma ahlus sunna malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suna mutunta ilimi shi yasa ji dattijon arziki a sha'abi yake cewa almajirin nan nashi kaga wannan karatun gashi na karantar da kai shi fi sabilillah ya ce amma matsalar da bata kai wannan ba ma a mata tafiyayya har a je madina a kanta za mu ci gaba da tattauna wannan an zo karatun an jima karfe hudu da rabi na la'asar za mu ci gaba da wannan karatu insha Allah sannan akwai karatun ainihin hamawiya an jima karfe sha ɗaya ina fatan mun gane na'am yau akwai ainihin karatu afwan wannan karatun tsakanin magariba da isha za mu yi shi a baiwa mutanen markas haƙuri jama'a an kusa dawo musu da karatun su fuli don haka karatun muslim tsakanin magariba da isha ne karatun muslim tsakanin magariba da isha karatun bukhari a markaz to muna ba da haƙuri insha allahu ta'ala ba za mu samu damar yin shi ba sai mako mai zuwa insha allahu ta'ala na biyu ga addu'a ta musamman mu ne wa ɗan uwanmu alhaji lamido da ya rasu yayan su malam musa sahabi malam ahmad muhammad sahabi allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi yau kama kwanaki uku ko hudu da suka gabata mune mishi addu'a ta musamman allah ya gafarta mishi sannan a madadin mu 'yan darul hadisi salafiya da mu 'yan albani science academy da sauran rassan dukkan makarantar darul hadith ga sakon ta'aziyar nan zuwa ga ainihin iyalan alhaji muhammadu sahabi allah ya ba da haƙurin wannan rashi da aka yi abin da ya bari a baya allah maɗaukakin sarki ya amfanar da shi allahu akbar mutum ne mai kyakkyawan manufa gare mu jama'a bai wuce sati biyu kafin wannan larura ta same shi ta ƙunar wuta ba ya haɗu da firinsifal na makarantar nan saboda tsohon malamin makaranta ne kuma principal ne a yanzu yana cewa zan zo in yi wa malamanku karatu na musamman za mu kara muku ilimi haka muke so duk wanda yake da ilimi a zaria in dai mutumin arziki ne ya ji cewa darul hadith yana murna da ita wacce gudunmawa zai zo ya kawo wani alheri zai zo ya kawo amma an kayan kufurci ba da sa albani kake ba don ita kainuwa ce da shan Allah ba su albani suka dasa ta ba Allah ne dasa ta mu ma ba mu sanya aka yi ba sai ga Allah madaukakin sarki ya bamu kai Allah mun gode Allah madaukakin sarki ya ji kan ainihin Alhaji Lamido Allah ya gafarta mishi Allah ya amfanar da zurriyar shi da ya bari a baya sauran musulmi da suka rasu maza da mata yara da manya mu ne musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya daukaki darajarsu. su idan mu ta zo Allah ya kyautata mana don muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk